الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da tsaga baiwa ce da ya ba mu ikon dawowa karatun sahihul bukhari bayan hutun idin abuha kamar da aka alkawanta dawowa hutu za mu ci gaba da jirratu barni fi hadisi ummi zar'in a wani hadisi ummi zar'in jirratu bar littafi ne da imamu rafi'i ya wallafa don sharhi da ƙarin bayani da fassarar kalimomin lugha game da wannan hadisi mai girma da daraja al rafi'i rahimahullahu ta'ala ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai alhamdulillah dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah mubdi'il asla wal far'a ubangiji Allah wanda shi kirkiri shi ya fadi asali da reshe tushe da reshe Allah subhanahu ta’ala shi ne ya kirkiri halitta ya samar da ita sadda babu ba tare da wani misali da ya gabata ba Allah shi samar da halitta dukkanin asalai da dukkanin rasa. al ubangiji Allah wanda ya yi kirari ga bayi ne ya yi musu faɗi na baiwa ba a ibdahi bayan kirkira halitta samar da ita bayan babu ta bidar'i Allah subhanahu wata'ala ya yi faɗi na baiwa ga bayansa game da abin da ya halitta musu na hantsar dabbobi da marar da suke tatsa don su sha da amfani daban-daban da wannan madara da Allah ya halitta a cikin hantsar dabbobi shine bidar'i azdar'i hantsa wadda ita ce take dauke da madara a cikin dabbobi wadda ake tatsa yan adam suna amfana da ita suna biyan bukatocinsu daban-daban Allah subhanahu wata'ala yawa bayansa faɗi da ni'ima wanda mun san cewa akwai abubuwa da yawa da suka haramta ga bayan Allah amma shi a wurin Allah abu ne wanda yake a me ga Allah ba hananne ba a wurin ka kai ɗan adam idan ka yi baiwa ko wani alkhairi zuwa ga waninka ka zo kana lisafta mai wannan alkhairin ko bai wanda ka yi mai haramun ne kuma yana ba ta sadaka saboda ka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya kuma su imani kada ku ba ta sadakan da ku kuka gabatar da fade na yi maka kaza ai lokaci kaza na baka kaza na alkhairance ka da kaza wannan haramun ne ga kai bawa amma a cikin alkur'ani daga warkon sa har ƙarshen sa Allah yana ta faɗa ma bayi ainihin yi muku kaza ainihin yi muku kaza wa huwa allazi ja'ala lakum kaza wa huwa allazi khalaqa lakum kaza Allahu allazi khalaqa lakum kaza shi ta wada muku bai wanda yayi muku irin wannan wadan ga kai bawa ga tamkar ka harama, amma Allah ya lisafta muku ni'imomin da ya yi muku don ya waigar da tunaninku ya karkato da hankalinku zuwa ga lura da baiwa da ni'ima wanda zai sanar da ku cancantar bauta mai shi kadai to wannan shine sakon da Qur'ani yake bayarwa a wannan al-imtina faɗi na baiwa kamar yadda Allah subhanahu wataala sai ya rance da wasu halittu nashi ya rance da rana ya rance da wata ya rance da amma kai ba ta rancewa sai da Allah <clears throat> amma Allah yana rance da duk abin da ya to al-mumtanni Allah mai faɗi na baiwa ba'da lid-da'i aw ba'da al-ibda'i bayan kirkira halitta babu ta yawa bayan safaɗi bizbarci da halitta musu hantsa da za su taci madara daga gari ta a Allah suratul nahl wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuniha min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin ta gana Allah yawa bayan safaɗi da ni'imar da ya mutu ta samun madara a cikin dabbobi wa inna lakum bil an'ami la ibra Allah subhanahu wataala ce hakika akwai abin lura gare ku game da dabbobi nusqikum mimma fi butuniha muna ba ku abin sha muna shayar da ku daga abin da ke fitowa daga cikin cikin dabbobi min bayni farsin wa damin tsakanin tukar bi da jini labanan madara tana fitowa tsakanin tukattun bi da jini khalifan kuma madarar nan ta tacciya daga garwayar tukattun bi ko kuma garwayar sanadarin jini ba tukattun bi ciki ba jini ga ta tatatta Sa’iƙar kuma ga ta mai sauƙin sha lissharibi na ga masu sha mai daɗin sha mai sauƙin wucewa a makoshi to kaga wannan Allah subhanahu wataala na lissafta ma bayan sa ba da ya musu ta samar da madara a cikin dabbobi don amfanin wa zara kuma Allah subhanahu wataala yawa bayan sa faɗe da shuke-shuke da tsirarwa da ya samar a bayan kasa don amfanin a suratul an'am yunbitu lakum bihi zar'a wa zaituna fa sumiya ma'ahu aw zikra ma'ahu Allah subhanahu wataala ya sanar da ruwan sama azzara tsirarwa daban-daban da suke amfanin ku da kuma dabbobin ku wassalatu ala rasulihi tsiran Allah ya ƙara tabbata akan manzonsa Muhammadin al-maqsusi bi awsa'i zar'i wanda aka keɓanta da mafi yalwar kirji mafi yalwar gaba annabi sallallahu alaihi wasallam gabansa mai yalwa ne yana daukar nauyaya na al'amuran yau da gobe irin abin da wani zai cika da shi shi raki annabi sallallahu alaihi wasallam bai raki don wannan irin abin da zai cika da wani ya dimauci ya rasa inda zai fara lissafi annabi ya wuce haka Allah subhanahu ta'ala ya ta kirjinsa don jurewa da jimiri da ɗaukar wahalhalu da nauyaya na addini da na duniya wa atba'i shar'i manzo wanda Allah yake banta da shari'ar da aka biya. shari'a wanda aka biya atba'i wanda an tibiyarta duk da al'ummomi akwai yawa gare su lokacin da aka nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'umma annabi Musa ya zaci al'umma sani saboda yawan aka ce a al'umma annabi Musa ne zaki dibawa a sarari zaka ga al'ummarka to al'umma a shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a da aka dibiya don babu wata shari'a da ta tsawon dadewar shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga ranar da Allah ya bashi manzanci zuwa yau fiye da shekara dubu ɗaya kuma ana nan ana biye da ba wata shari'a ta samu wannan zango mai tazara mai tsawo da ana biye da wannan shari'a wa bayan gabatar da godiya ga Allah da salati ga annabi fa hazihi wannan littafin ya dirratu dar'i sunanta digar hansa li hadisi ummi zar'i dan fassara hadisin ummi zari dirra shine diga abin da yake digowa darra ya durru ya digo yana digowa dirratan ko dirratan bi kasarin dadi sai in ka ce durra da lu'ulu kenan durra lu'ulu dirra abin ne digo istatul lar'i digar hansa li hadithi ummi zar'in dan fassara hadithi ummi zar'in as'alullah ina roƙon Allah an yanfa biha ya amfanar da wannan littafanya man yuraji'uha wanda ya muraja'ata waya kifu alaiha wanda ya tsayo a kanta wa yuqali'uha wanda ya mutali'arta muraja'a da mutali'a ne bambancin su muraja'a ta da fuska biyu ko dai bita wani abin da ya gabata bita wani abin da ya gabata ko kuma biyar littafi daga farkonsa har ƙarshe aga inda yake da buƙatar gyaran kurin kalima da aka yi ko kurin wasali ko kuma rashin fitar da wani hadisi a faɗi matsayi ne sai ka fitar da makamancin wannan ko bambancin riwaya yan akwai da sauran makamantan wanda ya kama ta alika. mabali'a shine ka rika littafi ka bibiye shi don ka fahimci me yake ɗauke da shi ina yasa gaba nassul hadith in san nassin hadisin ma'ana kenan kayan a shiga maganar hadisin ga abin da shahi ko minashi to sai an kawo nassin hadisin kamar yadda mun karanta nassin hadisin a cikin sahihul bukhari kafin ta ya hutu insha Allah malam arrafi rahimahullahu ta'ala ce qara'atu ala al-imam walidi na karanta akan shugaba mahaifina rahimahullah sanata salatin wa sittina wa mi'a shekara ta ɗari biyar da sittin da uku sai ya karanta kiɗan qara'atu ala ya'ani malami zai saurare ka ka karanto hadisi qara'atu alaihi kiɗan qara'a ka kai kuma kai zai karanta maka saurara to kenan wannan ya karanta hadisin ga mahaifinsa shekara ta ɗari biyar da sittin da uku a hijira kaga shekaru masu yawa zuwa yau kenan ba akhbarakum al Hassan al-gazzal yace Hassan al-gazzal ya ba ku labari an a ahmad ibn muhammad zayadi muhammadu ahmad bin muhammad zayadi ya ba da labari an ba a ali ibn ahmad al-quzai ahmad بن علي الغزالي يا بعد الأباجي أنبع الحسين بن كليب حسين بن كليب يا بعد الأباجي سنة هيثم أنبع الهيثم بن كليب سنة يعني حتى حدثنا إسلاه دين ما لما حديث سكان كتفنا أما حدثنا فكفي حدثنا محمد بن عيسى حدثنا علي بن الحجر أنبعنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه دقة قوانسا عبد الله بن عروة عن عائشة أو عن عروة دقة عروة عن عائشة دقة عائشة رضي الله عنها قالت تاج جلست إحدى عشرة امرأة مجي قوم sha يا sun فتعاهدنا تقول hatna suka kulla wata aqadna suka kulle yarjejeniya a tsakaninsu Allah ya tubna min akhbari azwajihin da shay'a kowace su ba za ta koyi labarin mijinta ba ko kaɗan wasu mata su goma sha ɗaya lokacin lokacin jahiliya ne sai suka zauna suna hira sai suka yi alkawalin suka kulle yarjejeniya kowaccensu za ta faɗi tantagariyar tsagwaron halin mijinta ma'ana ba ta koyi komai daga cikin halin mijinta qalat al-ula sai ta farko ta ce zauji ni mijina lahamu jamal kaman naman raƙumi yake ghasfin maras mai maras kiba raƙumi raman me ba mai ala ra'ati jabalin kuma aka ɗauki wannan naman na raƙumi maras mai busasshen nama kenan aka tora shi kan saman dutse wa'ayin mai kaushi mai sulbi doce mai tsawo kuma mai sulbi wanda ba a iya hawa kenan la sahalin fayurtaqa shi ba mai saukin hawa ba ne bale a hau a ɗauko wannan naman. Wala saminin kuma shi naman ba mai mai ne ba, fayon taƙa bale ya zama an kakkaɓo shi, don yana da mai kaga bai rikewa ƙwarai, da an sa ɗan wani sanda ko kari aka ɗan ɗago haka zai sako, saboda mai ne da matsi ne. Amma in maras mai ne zai ɗaɗɗaɗe makale eh, ga wannan dozin. Au, ko wata riwaya fayun takal bale a kira toshi saboda nan akwai sabanin riwaya ta taqa wata riwaya ta taqal to wannan shine halin mijin mata ta farko daga cikin waɗannan mata guda goma sha za mu ji me take ne da halin wannan mijin nata nan gaba kenan bacci an ƙara jeranta bayanan su ma'arfin saniya ta biyu ta ce zauci mijina al'ashan na ku dogo ne tsawa-tsawa eh? to na gida ko zauci mijina la a kufu habara. ba zan watsa labarinsa ba inni a faɓo Allah a zara ina tsoron ba zan iya barinsa ba ba zan watsa labari ne ba har ya kai gare ya sake ni kuma ban iya jure marabuwa da shi in azkurhu azkur ujurahu wa ujura in ma har zan ambaci wani hali nashi to za a ambaci cibinsa da kuma jiyojin jikinsa wani mutum ne mai cibi kuma wani mutum ne da jiyojin jikinsa sun yarda a jiki ne shi ba a wurin fasara zamu shi hakikanin mita yi. qatil salisa ta uku tace zauji ni mijina al'ashan na kudugo ne in an taqu talaq in yi magana ya sakan banda halin cewa ko kala ko ya yi daidai ko bai daidai ba dole in yi shiru dan da magana sai saki wa in askutu allak kuma in yi shiru kuma a maishe ne kamar ba mai miji ba kamar mai miji ni ba mai miji ba ni ba maras miji ba wa ha wa tadruha kal muallaqa rabi'a ta wata ce zauji miji na kalail tihama kamar daren makka yake iska mai bugowa a cikin dare a yankin makka la harrun wala qarrun shi ba a sifanta shi da zafi shi ba a sifanta shi da sanyi ba zafi ba ba sanyi ba wala makafata wala ta'ama ba wani abu da ke tsoro game da shi kuma ba wani abu da ke kosawa eh la yasamuna la yasamu insan ta'ama kosawa qatil khamisa ta biyar ce zauji mijina in hala in ya shigo gida fahida sai zama kamar dan kuikuyun zaki ba abin da ya dame shi wa in kharaja amma in ya fita waje a cikin maza a fida zai zan wani irin jarumin zaki bai tabuwa wala yas'alu amma ahida mijina bai tambayar abin da ya san da shi in ya kawo abinci da sauran kayan bukata a gida bai bincikawa sun kare ko ba su kare ba ko kuma mista suka kare ma'ana kenan bai biyar dugadugan mata dai ko bai yawaita bincike na ƙurewa kawai ma ko sun ƙare zai kawo kai sai kuma duk musu ƙare bai kawo bai tambayar me yasa suka ƙare qadi sadisa ta shidda tace zauji mijina in akala laffa in bai ci abinci duka zai tsudi canye gaba ɗaya bai ragawa. wa in shariba tash wa in kuma in zai sha zai tsoke in zai sha abin sha duk sai ya tsoke gaba ne mai raga wa in abja'a haka ne wa idin baja'a ko sawabu wannan alhamza na alif kuskure ne hamzatu waslin na la hamzatu kafin wa idin baja'a idan ya kwanta in tabbata ya lullube Wa yi wani kaffa bai sa hannu ne ya tabe ki li ya alamal basta don ya san menene damuwarki babu ruwa ne ka zo kake na akwai rashin kulawa gare shi a takaici ka in dai mu zo ga fassarorin manufatsu qalati as-sabi'a ta bakwai tacci zauji mijina a ghayayahun mijina mai yawan gajiya ne rakko au ya yawon ko kuma wawa ne mai yawan wauta sabaqa'un wanda gidip bai san abin da aka ci jiya ba bale yau bale gobe kullu da'in lahu da'un shi duk laifi a wurin shi laifi ne shaddaki au fallaki ba ruwansa ya miki roce ko ya karya miki gaba au jama'a kullallaki ko ma ya hada miki duka ba abin da ya dace shi qalat samina mata ta takwas tacci zauji mijina almasu masu arnabin taɓi kamar taɓin zomo taɓi mai laushi kenan don zomo jikin da laushi gari shi warriho riho zarnab kuma kamshin shi kamshin turare zarnab wani ganye ne mai kamshi haka zarnaban wa karan kula qalat tasi'a ta tara ta ce zauji mijina rafi'ul himali mai tsawon gini ginin shi mai tsawo azimur ramadi mai yawan haddi a cikin gida an san haddi ko ko to ga fita ya an kone kara ko itace to haddi a <laughs> na ya kone bai sabi ga wannan to ana ta to ko <laughs> to wannan kaga yawan haɗe a cikin gida menene matsayin shi ne ma'ana mutum ne wanda ake yawan dafa abinci gida ne ana raba ma mutane dan yawan yawan dafa abinci zai ke sa haɗe ya taru a cikin gida tawilun najali kuma mai tsawon madaukin takwas qaribul bait minan nar kuma shi gidansa ko sai ke ga majalisa majalisa gab da gida ne don haka kowace taro aka yi kusa da gida ne wanda yana yawan kai musu abinci kaga dai mutum ne mai karimci gidan. mutum na mai himma ya gyara wurin shiga dai yana ciyar da gida ne har ya bayar waje ga kuma tsaron daka tsawilun najadi eh? ga kuma hankuri da jama'a qalat al-ashira mace ta goma ta ce zauji mijina malikun suna ne malik wa ma malikun yau ina kun ka san maliku maliku shi malikun nan wa khairun min zaliki ya wuce duk wanda kika tsammani duk wanda kike tsammaha ya wuce haka lahu ibilun shina da raƙumma kasiratul mabaraki masu yawan mugurfana wurin gurfawar raƙumi ko buru barakal ba'iru na tsari kalilatul masarih masu kaɗannin tafiya wurin kiyo ko suna gida idza sami'na sautal muzhir idan suka ji sautin busa ko kiɗa ai kanna da hawalik sun tabbata rannan sun rasa ran da wani abu ya waru na zuwan baki wanda har zai sa a busa sarewa ko a ɗan kiɗa wani abin kiɗawa na zuwan baki to kamara kuma ɗi za a yi ta yankawa a wa baki abinci saboda haka su bakin nan da sun ji busa ko kiɗa to sun san mutuwa ta zo Eh? rakun ma ne eh, ba <laughs> rakun ce yawa so rakun man da an yi baki su aka busa a abin nan sarewa ko a kiɗa abin kiɗawa to sun san mutuwa ta zo kenan qalat al hadiya ashara ta goma sha ɗaya ta ce zauci mijina a zar'in kina ya sa a zar'in wa ma abu zar'in yau ina kuka san matsayin a zar'in anasa ya ɗaukaka ko ya motsa min huliyi uzunayya daga kayan ƙawar kunne na ma'ana ba maganar abinci a kai ba ko sutura hatta da kayan kawa irin su ‘yan kunne wanda mafi yawa maza da suke da rashin kulawa babu ruwansu ma da sayan ‘yan kunne to shi har ‘yan kunnen ma ya cika mata ‘yan kunne a nasa daga da aka samu insa motsi ma'ana ya motsar daga kayan kawa kunnuwana kunnuwana suna motsi saboda kayan kawa sun yi musu yawa ba wa mala'a ya cika min shani abudi daga cikin damtsina damtsina ya cika ta zan baki ba wa bajahani ya darajanta ni ya ɗaukaka matsayina fa bajahat ilayya nafsi raina ya zama mai girma a wurina hannun cikai na lalle na shiga cikin nau'i na girma wa ni abu zargin ya same ni ni ummu zargin fi ahali ne gunaymatin a cikin jama'ar da suke mallakar tumaki da awaki da da wani yanki wani kaso fa ja'ala zai sauya ni fi ahali sahihin cikin mutanen dawaki wa asiqin da raqumma ta kidan ta cira daga ƙananan dukiya zuwa manya wada isin wa ya kawo mini mai sussuka kuma ga mai shika nan ba ta aiki fa A aqulu sa Kulu nake faɗa fala uqabbah ba muzanta ni zan yi magana ban samun muzantawa wa arqudu fa tasabba kuma in yi kwanan safe kuma in ci abincin safe in karya kumallo kaga mata talaka in ta yi kwanan safikan da ke ta karya kuballo don ita ce za ta tashi ta hura wuta da wanke wannan ta haɗa wannan ta yi abincin da za ta ci Gina wannan ya nuna ita tana da masu aikin da za ta sha kwanan ta a Sadi, kuma ta ci abincin da na safi kai tsaye ba wahala kenan ko wa ashrabu kuma zan sha abin sha fa ataqammahu in koshi ko fa ataqammahu ina yanga ka sha ka aji can ka koma ɗauka ka sha ka aji wanda an mai umarci an ka bashi abin sha ka kan kula ya shani eh amma wanda yake da koshi ba ka ganin ko abinci yana ci ne haka halam halam ko abin sha maza zama zai shanyi zai sha sannu sannu to kaga sha sannu sannu ɗaya bayan ɗaya alama ce ta wadata alama ce ta koshi alama ce ta kwanciyar hankali ummu ga ummu abi ko ibnu ummu ko ummu abi zar'in ibnu ne kuskure ne ko hmm? ko haka ummu a ce ummu abi zar'in kuma a ce wa ma ibnu abi zar'in ko oh. hmm. hmm. to ibnu abi zar'in <clears throat> dan abu zar'in wa mabnu abi wa mabnu ina kuka san dan abi zar'in malji'uhu wurin kwanci ne kan masalli shabba kamar tsagin kaba kamar kaba kwara guda tsage ta biyu wannan tsagin ma'ana kenan bai tare hili dan yaro na karami bai damar da su wa yushbi'u zira'u al-jafra kuma zira'in karamar akuya yakan kwalla shi jafra akwai da bata shekara guda ba Zace jafra kamar akuya yan wata hudu zuwa shida Zace jafra bintu abi zar'in iya abu zar'in wa ma bintu abi zar'in ina kuka san matsayin biyar abu zar'in dau abiha tana wa mahaifinta da'a wa qawlu ummiha tana wa mahaifiyarta da'a wa milku kisaiha ta cika rigarta ma'ana ba ramamma bace zukakka wa gaibu jaratiha ta fusata makwabciyarta ma'ana kishiyarta jariyatu abi zar'in boyar abu zar'in wa ma jariyatu abi zar'in ina kuka san boyar abi zar'in la tafuffu hadithana tafsita ba ta watsa labarin gidan watsawa duk abin ta jira labarin gidan za ta bar shi nan wala wala maza wala tanqufu miratana wala eh eh wala wala ba ta lalace abincin mutan kisa, lalacewa ma ta wace shi wace haka in za ta ɗibi abinci za ta diba bisa ga tattali wala tunqisu miratana tanqisa wala tamna'u baitana ba ta cika gidanmu ta ashisha da haki ba ta barin gidanmu da shara ko tana share gidanmu tsaf-tsaf qalat tace kharaja abu zar'in abu zar'in ya hita ba a cika suna ba akwai abin da aka tsallake gina hmm. kenan nan ya ce umu abu zar'in ba daidai yake ba sai dai shi umu abu zar'in abba mu gaba dai o ita a farko sannan ibnu abu zar'in ta za aka tsallake kenan akwai tsallaka hmm? akwai abubuwan da ba a sa ba hmm. umu abu zar'in wa ma umu abu zar'in har zuwa karshe shi aka tsallake in aka koma tafsirin buhari ai za a ga wannan an da fasake ko duk inda gyara ake sai mutum ya gyara ke yi qalat tace kharaja abu zar'in abu zar'in ya hita wal mu tamhudu a salka wibabu salka to awbab jam'in dani salka ila ake salake ko ko salkuna dohi salka salaki ko salkuna wai ne ga hausa salkuna ya yi halin hujjatin halin dalilin ah. salkuna na mai an cika salka da mai tun habu ana kiɗa ana kiɗa salkan mai falakiya saboda a fidda abin nan mai ko falakiya fara'atan sai game da wata mata ma'aha da ni suna tare da biya suna tare da biya biyu kalfa ni kamar ƴaƴan kwaikwayo na zaki ɗan ƙaramin zaki guda biyu yal abani suna wasa min ta hadda khasriha karkashin kwidinta bi ni da rumman guda biyu inda muka yi to a cikin littafin wasu malamai sun ce yana nihin hantsatta mai tsawo kenan ‘ya'yanta na wasa da ita, ko kuma ma'anarsa tana da baya mai girma wadda in ta yi kwanci rairan za a iya jefa lemu ya bi ƙasan banta ya wuce tsakanin tsararta da bugun daya lemu na iya wucewa tsakiya ko tana kwanci saboda irin tsagawar kugunta. Wallahu alam. Ba tsallaka ni sai ya sake ni wanda ka hayan armeta. فنكحت بعده رجل فنكحت لكم فنكحت بعده رجلا سنة أورا bayan rabuwa da shi wani mutum sariya mai yawan wadata mawadaci rakiba da ya hawa shari'a doki wa akhadha faqiya yarqi mashi wa araha alayya na'aman sariya ya maraito mini da namun daji masu yawa ma'ana ya faro mata naman daji wa bani ya bani min kulli ra'ihatin dukkanin wani abu wanda ake shigowa da shi zaujan nau'i biyu wa qala ki kuli ki ci umma zar'in ya ke umma zar'in wa miri ahlak ki ci da iyali qalat tace falau jama'atu kulla shay'in abanihi da zan haɗa duk abinda wannan sabon miji ya bani ma balaga ba zai kai asghara aniyati abi zar'in ya karamar ƙwarya ko kwacciyar abu zar'in ba abin da take ci gidan abi zar'in wannan sabon miji duk abin da ya bambai kai ɗan karamin masayan abi zar'in ba qala aisha aisha tace fa qala li rasulullah sai manzon Allah ya ce bi sallallahu alaihi wasallama kuntu laki ka abi zarkin li ummi zarkin na zame miki kamar abu zarkin ga ummu zarkin kidan annabi ya shabbaha abi zarkin da shi ko ya shabbaha kai ne da abu zarkin ya shabbaha aisha da ummu zarkin dama in an kai tashbihi zai zama kowane bangare mun yi ta wannan bayani kamar misali wanda ya sai haji ya dawo ya komo ka yau mai wala za su ummu yau wala su ummu hu da lada ko guda wanda wani ta haifa shi lada to kenan wanda ya dawo da haji bai da lada ko guda ba shi aka nuni ba kenan kenan jariri bai da lada ko guda jariri bai da zunubi ko guda lokacin da annabi ya ce wanda ya dawo daga hajji ya dawo kamar wanda uwa ta ta haifa suna ne ta gehen zunubi ko ta gehen lada ta gehen zunubi kamar wani jariri bai da zunubi ko guda ran da uwar ta haifai to haka mai hajji shi kenan ɗayan gehen an haka manta mai hajji da jariri ba da ɗayan gehen can ba to haka nan na zama miki kamar abu zargin shi abu zargin ya saki wancan ko bai saki ta ba annabi ya saki aisha ta kenan kamar wancan misali kenan da haka aka iya kamanta abu da abu amma ba ana nan ko ta wani gehe ba kila ka da misali mm-hmm. wa qara alaihi rahimahullah ya karanta a gare shi fi garibil hadith a garibil hadith ma'ana shi al-imamu ar-rafi'i ya karanta ga mahaifinsa a abin da ya shafi garibul hadith garibul hadith shine kalmomi baƙi, kalimomi masu wahalar fahimta a cikin hadisi sai a ɗauko su a yi bayanin akwai wanda suka rubuta littattafai kan wannan akwai ibn al-asir yayi an-nihaya fi garib al-hadisi mujalladi biyar nau akwai mai mujalladi kila nau guda akwai ma guda gaba dai amma da suke shi guda biyar na daya biyu ko hudu biyar garib al-hadis lokacin da kake karanta hadisi ko ina hadisin ne yake sai wata kalma ta daure maka kai to da ka dauko ne haya abin an bi shi ne al-baba'i don haka duk kalimar sai ka diga wani harafi ta kawara da shi sai ka bincika a harafin za ka ga fassarar wannan kalimar a gane wala Allah in baka samu cikin nihaya ba akwai wasu littafan da ya masu fassara garibul hadis to shi ne garibul hadis ya abi ubaidin abi ubaidin mai kitabul amwal akhbarakum al-hafiz sa'd al-khair bin muhammad al-maghribi anba'ana abu muhammad as-siraj أو السراج أنباع أبو علي بن شعبان عن تيلج عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حدثنا حجاج عن أبي معشر عن هشام بن عروة وغيره من أهل المدينة عن عروة عن عائشة من كلام النبوة daga maganar annabanci نبنج sace من كلام النبوة in ka koma can farkon da muka karanto tun da aka kawo isnadi aka ce qalat aisha jalasat ihda ashara imra'a an ce annabi ya ce to kaga in muka dubi wannan zahirin isnadin zai mu dauka kamar mawqufi ne akan aisha dan da aka kawo isnadi wayan aisha ya tsaya aka ce qalat aisha jalasat ihda ashara imra'a ba a ce qalat aisha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba jalasat ihda ashara imra'a to nan dai ya fayyace maka shin wanga hadisi mawqufi ne ala Aisha ko ko a hadisin marfu'i ne ille kawai nan an ruwaito shi da sigar mawqufi amma bisa hakika ne marfu'i na to shine ya wace min kalamin nubuwa kama bin riwayatul ula kama a riwayar farko riwayar farko ina na zaka iya fahimta hadisin marfu'i na inda muka faro hadisin har karshe ne karshe ne inda annabi ce kuntu laki ka abi zar'in kaga wannan sai nuna hadisin marfu'i na ثم قال من كلام النبوة كما في الأولى لا يختلفان وسبنبن تبع وانشا رواية دوك رواية إلا في ألفاظ يصيرة سيوى وصل فزة كأن والحديث بالاتفاق حديث da haɗuwan marwaita gaba ɗaya sai wa ƙwarorin ɗaiɗaikun wasu lafuzza da suka bambanta daga riwaya zuwa riwaya tahrijuhu tahrijin hadisi afatahu al-bukhari bukhari ya kawo shi dan shi ma muke karanta shi dan muna cikin sahih bukhari kitabun nikah في كتاب النكاح كتاب النكاح عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعلي بن حجر ومسلم عن علي بن حجر وأحمد بن جناد بروايتهم عن عيسى بن يونس ورواه سعيد بن سلمة بن أبي حسان وسويد بن عبد العزيز عن هشام وأدخل سيزم شي سعيد بن سلمة يا شكر بين هشام وبين أبيه عروة أخاه وبين أبيه عروة أخاه عبد الله an gane riwayar sa'idu bin salima an samu ya sa hishamu tsakanin أدخل بين هشام وبين أبيه عروة وأخاه عبد الله ya sa tsakanin Hishamu da baba ne urwa sai sa dan uwansa Abdullah sha ka samu riwayar Sa'id bin Salma ta bambanta na ɗai kenan na biyu kama a da halahu Isa bin Yunus kamar wanda shi ma Yunus ya shigar da tsakanin Hisham da baba ne Urwa ya sa dan uwa ne Abdullah wa akharuna haka wasu ma da yawa ba Sa'id ibn Salama ba ba Isa ba kawai biyu a an samu wasu marwaita da su ma an samu shigar Abdullahi bin Urwa tsakanin Hisham da baba ne Urwa hmm? wani wa rawahu wa akharuna rawahu to ya daidai wa akharuna rawahu an yashamil sai nake wa akharuna idan sai ya shi akwai ko wa akharuna rawahu an yashamil an abihi min ghairi idkhali abdullah bainahuma wasu kuma waɗanda ke nan ba sa'id ibn salima ba ba isa da yarusa ba sun ruwaito shi ba su sanya abdullahi ba tsakanin hisham da urwa ba su abdullahi ba kama zakarna fi riwayati abi ubaidin kama wada muka ambata a riwayat abi ubaidin minhum daga cikin marwaitan da ba sa abdullahi ba tsakanin hishamu da urwa akwai abu muawiya akwai abu uwaisu akwai ukubatu bin khalid akwai abdurrahman bin abin zinad akwai abdulaziz ad-darawardi wa idkhaluhu bainahuma asah sanya abdullahi tsakanin hishamu da urwa shi ya yi inganci bisa ga a ce babu shi a cikin isnadi wa kama wa al-ikhtilaf fil isnadi kamar wanda wannan sabani ya kasance ga isnadi wasu sawo abdullahi tsakanin hishamu da urwa ba su cire shi amma kuma ya tabbata sawo shi a mafi inganci to kamar wanda aka samu wannan ikhtilaf waqa fil matni haka nan kuma ya faru a cikin masani. al-kalamu ala rafihi wa waqfihi magana akan zama hadisin marfu'i ko zama hadisin mawqufi shin wannan hadisi marfu'i ne ko kuma mawqufi ne faminhum man waqafa ba'dahu ala Aisha daga cikin marwaita akwai wanda ya dakatar da riwaya ce ga Aisha ya dakatar da sashin riwaya ce ga Aisha ba dukan shi ba wa rafa'a ba? ya ta sashi zamar kuwi kama in riwayatul a awwalan kamar yadda riwaya ta gabata warko take nunawa don farko ne ya nuna marfu'i ne ƙarshe sai nuna marfu'i ne cewa annabi kuntu lakika a mezarai wamin minhum akwai daga cikin marwayata man rafa wanda duk ya ɗauke shi marfu'i fa abu sabri isma'il an sa'id ibn salima بن أبي هشام عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عن أبيه عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع bayan ya ce haka sun ma'an sha'a yi haddisu bi hadisi ummi zargin wa sawahibiha sannan ci gaba da kawo labarin ummi zargin da abokanta su goma wacce ta ce ta shaɗe cikin su ko to wannan zai nuna a hadisin marfu'i ne gaba daya tunda da annabi ya ce kunti latika abi zargin, li ummi zargin, kuma sai ci gaba da kawo dukkanin hadisin sai zama kenan an same shi daga gare shi wa haka awwalan sai ya kawo a farko kaulan da ci qalat maganar wadda ta ce zauji a yayawo miki na rago ne wallace qalat da wadda ta ce zauji lahabu jamalin gaffin mijina na marakumi ne busasshe bai sa ta gobe ko gaffin sai zama kenan a wannan riwaya da hadisi zama rukuyi gaba daya wadda a ta farko mai cewa zauji a yaya wadda a ta biyu zauji lahabu jamalin gaffin a riwaya da muka fara ko wanda a ta farko mai cewa zauji lahamu jamalin zafi a gane bambancin kenan ka gana akwai sabani wajen madan wanda ce kalar zauji al'ashan na ku sannan ka ta ce miji na dogo ne wanda ce kalar zauji iza sharifa shtaffa sannan ya fiye da wata ce miji na in ya sha zai tsoci wanda ce kalar zauji la buffu habara sannan ya fiye da wata ce miji na ba zan watsa labarin shi ba قال عروة هؤلاء خمس وإن زوبير يشكون في غير هذه الرواية سنة كوكي سنة بعد كوكي هؤلاء خمس يشكون su nan su biyar koke suka idan kai la'akari da su goma sha ɗayan biyar duka koken mazan su suka saura kila zuwa a bakoke suka yi ba suna faɗin alkhairin mazansu fi haɗe yin riwaya a wajen wannan riwaya ishtama a zawa zawamin ko niswatun zawamun wa niswatun mawajihu li na bi makkata hmm? wata riwaya ya zo a cikin hadisin ishtama aniswatun wasu mata sun taru zawamun masu zargi daga zamma ya zummu ba huwa zamun ko mai zargi wani suwatun da wasu mata mawadisu masu yabo masu yabo li azwajihin ga mazan su bi makkata a bakka sai nuna wasu daga cikin su zargi suka yi wasu ko yabon mazan su yi wa kana al mawajihu sittan su masu yaba mazan su shida ne wa zawam su ko masu zargi hamsan su biyar ne an zubair bin bakka bin bakkarin bi riwayatin mukhtalifa daga zubair bin bakkarin da riwayoyi daban-daban qala حدثني محمد بن الضحاك الخزامي أنا عبد العزيز بن محمد الدراورتي دراورتي نقول قريبي الدراورتي يا من شيكاوي بند يا من دنون الدراورتي الدراورتي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت dakhala ko dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi sai sa daha kawai ko sai ku gyara dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wurina wa indi ba'd nisa'ihi wurina akwai wasu daga cikin mata ne fa qala sai ce ya aishatu ana laki ka abi zarkin li ummi zarkin ni kamar abu zargin game da ummi zar'i qultu nace ya rasulullah ya manzo Allah wa ma hadithu abi zar'in li ummi zar'in menene labarin abi zar'in da ummu zar'in kaga wannan ya nuna kenan ga annabi ta san labarin ba labarin ya tsaya gare ta bane duk wannan yana kara bayyana mana hadisin marfu' eh laysa mawqufun ala aisha tace min labarin abi zar'in da ummi zar'in qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna min qaryatin ko min da yaman hakika an samu a cikin wata alƙarya daga alƙaryoyin yaman kana ha babanun akwai wasu dangi cikin wannan alƙarya min butuni halin yaman daga cikin dangin mutanen yaman amma kuma ce da muka zo kada ta bi makkata ya an ce a makka kuma aka zo aka ce a yaman kaga makka daban yaman daban to sai dai saboda makwabtaka idan ka kasance ga iyakar makka da ka tsallaka sai ga gari laƙi ga iyakar makka kaga a istilahi na usulun magana ai yana yace makka saboda kusanci ne amma da hakika ne yaman da yake kamar mi da aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi kyautar eh, abin nan rakumin ko jakin daji وهو huwa او بالابواء هو بالابواء او ko bil ابواء aw ودان waddana kaga abwa wuri ne waddan wuri ne wanda yake hanya kawai ta raba bi hanya kawai ta su ga titi nan ga wannan garin nan ga wannan garin nan saboda ka in kana tsaye kusa ga wurin ana iya cewa kana can ko kana nan saboda kusanci an fahimta mm-hmm. saboda ka an kana ga wannan sai a ce babu cin karo da juna dan can an ce bi makkata nan an ce bil yaman saboda yaman da makka ku suke iyakar su guda ko wa kana min hunna ihda ashara imra'a ya kasance daga cikin wayannan dangin na wannan alƙarya ta Yaman akwai mace guda goma sha uku eh, sha ɗaya wa hunna kharajna ila majlisin min majalisihinna wadara sun fita zuwa wata majalisa daga majalisar su inda mata suke taruwa fa qala ba'dhum li ba'd sai wasu su suka ce ba wasu wasu su ta'alai da ku zo fal nazkur bu'ulatana mu ambaci mazan mu wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna bima fihim duk abinda da ahalin mazan mu mu bisa amana da alƙawari wala nakzib kan mu yi ƙarya kawon da ya karya fakilin la'ula ta fi ce mata farko ta kallimi yi magana faƙalar ta ce allailu lailu tihama dare kamar daren tihama la harrun wala karruko wal gaisu gaisu mama. ruwa kamar ruwan girgiji wala harrun wala karrun ba zafi ba sanyi قالت الثانية تجوتت وهي عمرة تجوتت عمرة بنت عمر وقسم الرابعة أصولا تهدو فهذه بنت أبي هزومة وزاد يقال شي زبير بن بكار فقالت اسم أم زرع اسم أم زرع عاتكة عاتكة أصولا إذا كما تمتابه للوقت yanzu za mu tashi akan bayanan su wa'annan matan ya aka rawaita sunayen su goma sha ɗaya akwai tabbaci ga hakikanin sunayen ko babu tabbaci Ka ka'in ci gaba da bayani na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala nan zamu dakata wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa li jami'il muslimin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa